الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha وقت رمضان watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha shidda ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir yau za mu tashi aya ta tamanin da shidda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجليل نعم أفارا تفسيري akwai tambayoyi da faɗakarwa ga ɗaya daga cikin nan assalamu alaikum ya shek Allah ya ƙara lafiya da jin tsoron Allah malam ina aikin asibiti sai wata ta zo wurina na zubar mata da ciki sai na yi masa allura na ɗaure shi har ta haife shi ina da laifi shin wannan bawan Allah ya yi laifi ko ya samu lada ta zo a zubar da ciki ta zo ta yi barna shi kuma sai ya yi gyara yana da laifi kaga amsa shi ne yana ma da lada ne domin dasu alkur'ani ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da gona ƙetare iyaka idan mutum ya taimaka wajen zubar da ciki ya taimaka wajen barna ya samu zunubi idan mutum ya taimaka wajen ɗaura cikin har a haife shi ya yi aikin alkhairi ya samu lada insha Allah na biyu a yi wa likitoci nasiha akan zubar da cikin da suke yi don sau da yawa abokan aikina na suna cin karatunka abokan aikina suna cin karatunka a gidan rediyo da grup din karatu da gurub ɗin karatuttukan ku sa'an nan malam akwai yanzu abinda mata suke sawowa a yi musu abinda mata suke so a yi musu idan suna da ciki a ba su magani ya zube sai su ce bari ne an gane ya mata da yawa wai suka je wajen likita a ba su magani ya zube in ya zube sai su ce sun yi bari ne idan mace za ta je asibiti mijinta ya kamata ya san wa yake duba matarsa ya san wani irin likita yake duba matarsa a sha ruwa lafiya to kun ji abin da wannan bawan Allah ya faɗa shi likita ne kuma shi ganau ne ba yau ba ne mata sun saba zuwa wajensa domin ya zubar da ciki sannan kuma shi ya ce cikin ikon Allah shi baya zubar da ciki idan an zo bil hasali ma yakan ba da maganin da zai daura cikin ne sai an haife shi insha Allah kaga da a ce likitoci za su yi koyi da wannan bawan Allah da arge barna domin duk wanda yake zubar da ciki to yana aikata zunubi dai mai girman gaske gwargwadon lokacin zubar da cikin an gani akwai zunubin da akwai zubar da cikin da ya kusan kama da kisan kai akwai wanda kisan kan ne ma domin yaron yana motsi yaron yana da rai yana da komai aka zubar da shi ka ganin wajen an yi kisan kai so da ba karamin zunubi bane zubar da shi idan mutum ya yi shi ya shiga cikin ayan nan wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe yaran ku dan tsoron talauci mu muke azurta ku da su inna qatlahum kana fitan kabira Lallai kashe su ya kasance zunubi ne mai girman gaske saka da yawa daga cikin masu zubar da ciki suna yi ne don tsoron talauci suna yi ne don kilan mijinsu baya kawo cefane na abinci da abin da ya kama da wannan amma wannan baya zama uzuri na zubar da ciki Allah shi kiyaye to kuma ya nuna cewa matan sukan zo a zubar da ciki ba tare da sanin mijin ba yawa mata suna yin haka sai su zo a zubar da ciki daga baya sai ga kawai ciki ya bare alhalin sun sha magani ne sai ce su ma fa sun yi bakin ciki ai sun yi bari ne mijin sai ya taya ta bakin ciki a zo ana ta jajanta mata alhali kuwa da gangan ta yi to shi ne yake cewa ya kamata likitoci ko kuma ya kamata malamai su ringa sanin matarsu wajen wa ke zuwa don akwai likitan da shi yana bukatar ma irin wannan ne yana allah allah mace ta zo domin a bata maganin zubar da ciki kai abubuwan da likitocin ke yi masu na yin abubuwa da yawa marasa kyau kuma ana cewa likitocinmu ne musulmi akwai likitan da idan mace ta haifi ɗa ɗaya biyu uku hudu ta haifi ɗa kamar shida sai tana ɗan shan wahala sai ce bai ce ki haka ba ya ishe ki haka ki gana miji ku tsaya haka nan ku dakata to irin wannan magana bai dace ya ringa fitowa a bakin likitan musulmi ba yana cewa wai dan an haifi yara biyar ko shida wai ya isa ka a cikin yaran da ka haifa kila a cikin yaran ma baka san ko ka haifi dan da zai ji kanka ba bi ma'ana ina nufin baka san ko ka haifi dan da zai tausaya maka ba nan gaban ka ba baka sani ba kila cikin wayannan yaran da ka haifa kila duk ka haifi shirme ne wanda zaka haifa na karshe shine dan na cirkin amma kana kokari ka danne shi ka toshe shi ka hana shi fitowa misali saboda haka almuhim dai likitoci a ji tsoron Allah wannan zubar da ciki barna ne kuma zunubi ne ko nawa kuke samu a ciki ba alkhairi ba ne a sai wani ya ce assalamu alaikum a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa magafiratu malam Allah ya kara ma lafiya da ilimi mai albarka kuma Allah ya tsare ka daga sharrin makiya kuma Allah ya albarkaci rayuwarka ya sa ka gama duniya da lahira a malam tambaya ta shine malam menene hukuncin malamin da yake hana mutane zuwa wajen wani malami kuma yana bata shi malam to a shi nan dai tambayar da yake na taɗa mai ƙara malam a kai gida lafiya a sha ruwan lafiya to tambayar da ya dai ya rubuto fito an fahimci abin da yake nufi ya halatta ga malamin sunna ya ringa hana ɗalibansa zuwa wajen wani malami za mu ce eh a'a wato fihi tafsir akwai sanda ya halatta malami ya hana ainihin ɗalibansa zuwa wajen wani malami kuma akwai sanda bai halatta ba a inda ya halatta malami ya hana ɗalibansa zuwa wajen wani malami idan ya zamanto malamin nan malamin bid'a ne an gane ko yana karantar da ɗalibai miyagun akidu yana karantar da su aƙidan shi'a yana karantar da su zubanci yana karantar da su aƙidan jahamiya yana karantar da su aƙidan ƙalaƙatu yana dai karantar da su aƙidu da yawa marasa kyau to irin wannan ya halatta malami ya ce wa ɗalibansa kan je wajen malam wani karatu domin yana halakar da mutane wannan yana daga cikin giba wanda ya halatta kun san asalin giba bai halatta ba wala ya fitar azu kun aza a yi hibu ahadu kuma an yi akula lahama a kai maitan fakari tumu Baka Allah ya ce kada sashen ku ya ringa giba da sashi shin ɗayanku yana so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu kun kyamaci wannan abin an gane ko babu mutumin da zai yi sha'awar dan uwan shi ya rasu za a je abin ne shi ya ce a dakata in an dakata sai ya dauko yin wuka wasashe ya zabtaro wani wani nama daga cinya na ainihin dan uwansa ya gasa ya ci wane ne zai sha'awar yin haka kowa ya san abin yayi muni to mutumin da yake kyaman yin haka to ya kamata ya kyamaci jiba da mutane wato sukan mutane in ba sa nan haramun ne an gani babu kyau a ringa sukan mutum in baya nan ka ringa faɗin aibinsa kuskure ne to amma kuma akwai wasu wurare wanda malamai suka yi bayanin ya halatta a yi giba da mutum imamu nawawi ya buɗe babi a riyadu salihi na babin halaccin yin giba ɗin inda ya kawo hadisai da dama wanda ba nan ne lokacin bayanin haka ba amma dai almuhim dai wato kaɗan daga ciki akwai idan mutum na neman aure ka san cewa baya riƙe aure sai aka tambaye ka dala menene halinsa ya zama wajibi a gare ka kai bayanin halinsa ba mutumin kirki bane kada ba shi aure idan mutum ya zama to mugun malami kamar wannan yana karanta da akidu marasa kyau ko yana karanta da manhaji mara kyau yana karanta da ɗalibai tsari bore ga hukuma yana karantar da ɗalibai su yi zanga-zanga yana karantar da ɗalibai zagin shugabanni yana karantar da ɗalibai la'anul mu'ayyan yana karantar da ɗalibai a takfir bi ta'ayini wato wato takfir da ta'ayini da kuma wato kafurtawa ba tare da bin ka'ida ba misali irin manhaji na khawarij to irin wannan ya zama to wajibi ga malami wato ka ringa hanzar ɗalibanka wajen yin karatu a wajen irin wannan don kada su faso guba an gane wani ko sannan kuma malami ko da malamin suna ne sai ya zama to fasiki malamin suna ne wanda in yana karantarwa sai ya yi amfani da wannan daman ya ringa luwaɗi da ainihin samari Ɗan luwaɗi ne amma gashi da ilimi misali dole ne a karantar da ɗalibai a hazzara su daga zuwa wajen shi ko malami ne mazinaci yana zina da ainihin mata cewa wannan dole ne a nuna wa ɗalibai su yi hankali da shi ko malami wanda ainihin yake karantar da ainihin ɗalibai malamin sunna ne amma kuma yana karantar da wasu abubuwan da ba su dace ba da shi duk ya halatta a hazzara ɗalibai ko malami ɗan hizbiya mai Hisbiya hizbiya shine malami mai ƙungiyanci ya zamanto yana karantarwa ƙungiyarsa ne kawai za a bi in har ka bi wani malamin sunna wanda baya cikin ƙungiyarsa to kai din nan ba mutumin kirki bane to wannan malami dan bid'a ne shi ma ana kiran wannan hizbi domin yana kira ne zuwa ga ƙungiyarsa ba wai yana kira zuwa ga musulunci bane an gane yace duk wani mutum ko da ahlus sunna ne in dai baya cikin ƙungiya ta to kada ɗalibai na su yi karatu wajen shi to wannan ya kamata da babban murya malamai su yi tahziri a kan shi ko kuma a samu malami shi ba kungiya ba ne malami ne shi na addini sai ya ringa nuna ba ɗalibai kasu yi karatu a wajen wani malamin sunna salafi don uwan shi ba tare da wani dalili ba wannan malamin sunnan ba fasiki ba ne wannan malamin sunnan ba hizbi ba ne wannan malamin sunnan ba kaza ba kaza ba ne haka kawai sai ya gaya wa ɗalibansa in ya kai ɗalibi na ne kada ka je wajen malam wani karatu in ka je wajen malamwa da karatu karatun ba zai albarka ba an gane wannan ko to idan malami yana yin wannan to zance na gaskiya ya tashi daga salafi ya koma hizbi shi ma ya zama wajibi in an gane cewa malami haka yake yana nuna ɗalibansa kar su kusanci sauran malamai na sunna to wannan za a hanzar mutane a yi hankali da shi domin yana da wata manufa kenan akwai abin da yake so ya karantar da su na bidi'a ko na hizbiyanci idan suna zuwa wajen sauran malaman salafiya to wala Allah ba zai samu nasara wajen gina su akan ra'ayin da yake so ya gina su ba an gane to idan malamin ya fito baro-baro ya wannan magana ko kuma aikin malamin ya nuna ɗaliban shi ba sa kusantan kowa ba sa iya karatu kowa sai a wajen malaminsu sannan kuma suna fitowa filin su ringa sukan duk wani malamin sunna wanda ba nasu ba shi malam wani ai ba malamin Allah bane me yayi muku ni dai na ga muku malamin Allah bane ba ba salafi bane da baki ne kawai yake salafiya kaga dalibin sunna yana sukan malamin sunna saboda ba malamin shi bane to irin wannan kuskure ne mai girman gaske idan kaga irin wannan dalibi wanda zai ce kada ka je wajen malam wani ka zo wajen malami na sai ka ce kai ma ka zo wajen malami na sai to in ka cika ahlus sunna me yasa wannan malamin shi kaɗai ne shi annabi ne zaka ce kawai ka aje wajen wani sai shi misali to irin wannan yana da haɗari kwarai da gaske yana da gaske abin da ke hallakar da ainihin ɗalibai. malamin ya hallaka ya sanya ɗalibai su ma cikin hallaka an gani ya kange su daga fa'idantuwa daga sauran malaman sunna wannan kuskure ne mai girman gaske in dai malami salafi ne ya kamata ma ka ringa yi wa ɗalibai wasiya su kai ziyara su yi su fa'idanci da wannan malamin amma idan ya zamanto malamin kamar yadda na faɗa yana da wasu irin hisbiyanci. ɗalibansa aka fahimci wato suna soke-soke ga sauran malaman sunna malaman sunna suna kan aƙida mai kyau manhaji mai kyau amma ɗaliban shi suna kushe ga wa'yannan malaman sai dai malamin su kawai kuma suna jan ɗalibai zuwa ga malamin su amma ba sa zuwa wajen sauran malaman sunna da zarar an fahimci haka to wayannan ɗalibai ya kamata a yi tahziri daga gare su ba ɗaliban kirki ba ne, shi ma malamin su idan shi ya karantar da su ba malamin kirki ba bane da'awa ta sunna ba da'awa ta wani mutum ne guda ɗaya an gane ko manzan Allah shi ya zo da shi ko manzan Allah ya ba da amanan wannan da'awa ga malamai annabi bayan ya gama karantarwa a hajjatul wada sai ya tara sahabbai ga sunan da yawa ya ce a wanda yake nan ya isar da sako ga wanda baya nan kaga ashe bai ware wasu ba bai ce kawai wajen abubakar za a yi karatu ko wajen umar ko wajen usman ko wajen aliyu ba a'a ya ce a yi karatu wajen malamai ga baki ɗaya na sunna kawai an ce ne fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamun an fahimci wannan ko to saboda haka a takaice ina fata na amsa tambayan wannan dalibi mai tambaya akwai wurin da yake halatta a hana zuwa wajen malamin sunna akwai wurin da baya halarta an gani in ko ka kama ɗalibai suna da wannan dabi'a ɗin ba tare da wani dalili ba to lallai wayannan ɗalibai hizbiyun ne ya kamata ka yi hankali da su Allahu a'lam to ci gaba da karatun jiya jiya mun yi karatu ƙarƙashin ayan nan da Allah ke cewa wa kadi kazzaba ashabul hijr al mursalin mun yi bayani akan ayan sosai cewa mutanen hijr sune mutanen samudawa wato sune samudawa sun karyata annabi salih kuma annabi salih ya zo musu da hujjoji bayyanannu ya zo musu da ayoyin da ya kamata a ce sun yi imani amma ba su yi imani ba har daga baya Allah subhanahu wata'ala ya hallakar da su saboda zunubansu to saboda haka Imam bukari ya ruwaito hadisi a cikin sahih shi daga Abdullahi bin Umar cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sauka a hijir can wajen da aka aka halakar da mutanen Saleh a lokacin yakin Tabuka annabi ya sauka a wannan wajen hijir sai annabi ya umarci sahabbansa cewa kada su sha daga cikin rijiyarta rijiyar wannan wajen sannan kuma kada su shayar da wani mutum daga cikinta ko su shayar da dabbobin kaza sai suka ce ya rasulullah hakika mun kwaba gari da wannan ruwan kuma hakika mun shayar da mutane daga wannan ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su zubar da wannan ruwa sannan kuma su zubar da wannan garin ga baki daya a zubar da wannan ruwa a zubar da wannan garin sannan ya zo a cikin sahih bukhari daga ainihin Ibn umar radiyallahu an cewa lalle mutane sun sauka tare da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a sai annabi ya umurce su sun sauka a can wajen da ake kira hijir can kasar samudawa sai suka nemi su sha daga cikin rijiyarta suka ɗibo ruwan suka sha suka shayar sannan suka kwaba gari da shi sai manzo Allah ya ji labari sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce su su zubar da wannan ruwan sannan kuma ya ce abinda suka kwaba za su iya ciyar da raƙumi wannan abin da suka kwaba din ah, za su iya ciyar da raƙumin su shi an gane su dai an hana sun sha wannan ruwan amma kuma an ba su dama su yi mai su ciyar da raƙumin su da wannan kuma ya umarce su su shayar daga rijiya ah, su shayar daga rijiya su sha kuma su shayar daga rijiyar da wannan taguwa ke gangarawa din nan wannan rijiyar da taguwa ke shan ruwa ya ce suna iya zuwa nan su sha ruwa amma in ba nan ba kar su sha wannan ruwa din to za mu dauka cewa wannan ruwa na jasa ne kenan tunda dai manzon Allah ya hana shan wannan ruwa har ya ce a zubar da garin da aka kwaba amma ana iya ba raƙumma ko a ba dabbobi wannan garin da aka kwaba da abinci da sauransu za mu ɗauka najasa ne wajen? to in ba najasa ba ne me yasa annabi ya hana ya hana abin nan cewa wato a ringa wato a ringa ɗiba ruwa a wajen ana sha ko abin da ya kama da wannan to a nan wajen an ruwaito hadisi daga ɗan umar radiyallahu an cewa mun wuce tare da manzo sallallahu alaihi wasallam can hijir sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum illa an takunu baki hazaran an yusibakum misal allazi asabahu wato annabi yace sallallahu alaihi wasallam kada ku shiga masaukan wa'annan wanda suka zalunci kawukansu sai dai face ku kasance masu kuka in za ku shiga wannan wajen to ku shiga da kuka domin tsoron kada misalin abin da ya same ku ya same su sannan sai annabi ya tsawatar sai ya yi gaggawa ya tsawata abin hawansa ya yi gaggawa ya bar wajen to ƙarƙashin wannan a malamai na fiƙihu sun gina hukunce-hukuncen fiƙihu ƙarƙashin wannan magana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin wannan aya suka ce na farko akwai karhancin wato mutum ya shiga irin wayannan wuraren wuraren da Allah ya halakar da wasu kafirai makaruhi ne musulmi ya ringa kai ziyara irin wannan wajen domin kada irin misalin abin da ya same su na tsinuwa ko azaba ya same ka akan nan ne wasu malamai suka ɗauki ainihin shiga makabartan kafirai kaga kafirai tsinannu ne kafirai suna fuskantar azaba to kuma kai din nan sai ka shiga wajen sai malamai suka yi istinbadi da wancan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka hana shiga kai ziyara makabartan kafirai yace babu kyau a idan mutum ya shiga irin wa'annan wuraren kamar ya shiga wurin da aka tsine wa mutanen ko aka halakar da su ko makabarta to ya kamata ya shiga yana mai kuka yana mai roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin wannan wajen kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ana shiga wannan waje saboda wa'azuwa da kuma tsoro da kuma gaggawa. mutum ya gaggawa ya bar wajen annabi ya ce la dakulu arda babila arda babila fa hamal huna. kada ku shiga kasar babila domin ya waje shi saboda an tsine wa mutane an tsine ma wasu an ka an halakar da su a wajen wannan hadisin Abu dauda ya fitar da shi hadisin yana da rauni amma kuma ya samu shawahi wanda ya mai da shi hasan ligari saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a zubar da ainihin duk wanda aka ɗibo daga rijiyar samudawa ya ce a zubar da shi kuma a zubar da ainihin hatsi wanda aka kwaba da wannan ruwa ɗin ko wanda aka yi biredi da wannan ruwa sai ce li'annahu li'ajali annahu annahu ma'u sufdin saboda wannan ruwa ruwan fushi ne Allah ya yi fushi da mutanen garin to saboda aka karka sha wannan ruwa Annabu bai halatta yin amfani da shi ba saboda tsoron fushin Allah amma kuma ya ce ku ciyar da ainihin raƙumin ku da shi mu dai an hana mu mai amfani da shi amma raƙumma ba to ƙarƙashin wannan abin da aka haramta mai amfani da shi dabbobin mu za su yi amfani da shi eh? kamar an haramta mu ci jini inna ma harrama alaikumul mai wa dam wa lahmal jini da mushe da naman alade an haramta mu ci to za mu iya ba da dama dabbobin mu su ci to shine aka ce wasu malamai suna ganin babu laifi kaman imamu na malik rahimahullah yana cewa ala malik inna ma la yajuzu istimaluhu min at-ta'am wa sharab yajuzu an ta'alifahu al-ibl an ta'alafahu al-ibl wal baha'im yace lallai abinda baya halatta mu aiwatar da shi na abinci da abin sha yana halatta raƙumma su ci su su yi kiwo a wajen da kuma dabbobi domin su ya ce izla taklifa alaiha saboda su dabbobi babu takalifi a gare su abinda mu aka ce kada mu ci dabbobi za su iya ci su babu takalifi to idan muka ɗauki wannan baɗi na imam malik rahimahullah a ya ciro daga wancan hadisin ne to me za mu ce kan annabi da ya hana a hau dabba jallala kuma ya hana wato a ci ainihin dabba jallala hadisi ne sahi annabi ya ce duk dabbar da ke cin da jasa haramun ne mu ci an gane kuma haramun ne mu hau raƙumi wanda yake cin da jasa. to sai ainihin aka samo daga salaf magabatanmu idan har dabba tana da najasa tana cin najasa kuma ya zama tuwon najasa shine galibin abincinta kuma dabban ta zama asali halal ne a ci kamar kaza yanzu irin kajinmu na na Hausa an fahimce ni ayi kaga irin kajinmu na Hausa a suna shiga kwata suna shiga shadda su je su shawo ko su ci ainihin kashi su sha ruwan kashi da fitsari da abin da ya kama da wannan to ya halarta kai tsaye idan muna sha'awar cin kaza kawai musa a damko ta kawai idan an damko kawai musa a yanka mana kawai nan take mu ci ya halarta an samu asari daga magabata in muka duba cikin subulus salam za mu ga asarai da dama akwai asari na abdullahi bin umar ya kasance yana daura ina ganin kaza ne ko kwana bakwai ko abin da ya kama da wannan yana daura ainihin dabbobi akwai masu cewa a daure ta kwana uku a ba abinci na halal a daure ta kwana uku ko kwana bakwai a bata abinci na halal ta ringa ci wa wa'annan kwanakin idan ta ci abinci na halal ta kasa yadda abinci na najasa to za a iya cinta to ƙarƙashin wannan za mu iya alaƙanta wancan magana da wannan magana cewa dabban za ta iya cin wannan abinci saboda ita ba mu kallafa ba ce ba haramun ba ne ta ci amma mu nan in tana cin wannan najasa ɗin kafin mu ci dole za mu ɗaure ta an gane ko wasu kwanaki idan muka ɗaure ta wasu kwanaki mu ba ta abinci na halal idan ta ci abinci na halal na wasu kwanaki kuma kwanaki bakwai in ya so daga baya sai a kwance ta a yanka a ci kuma sannan in an ba ta abinci za a iya hawa a lokacin nan wannan shine abin da imamu na malik imamu dalar hijira ya bada fatawa da shi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin mudin nan wa'annan wurare wanda aka tsine wa mutanen annabi ya umarni kada a sha daga cikin ruwan to anan wajen za mu ɗauka cewa haramun ne a imamul imam al-qurtubi ke cewa wa rabi'uha fi amrihi sallallahu alaihi wasallam bi alfil ibil cewa da manzon Allah ya bada umarni a ciyar da raƙumma ainihin wato wannan garin da aka nika aka aka cakuɗa shi da ruwan ainihin samudawa yace dalilin ala jawazi haml rajul an najasa ila kilabi wai dalili ne akan mutum ya ɗauki najasa zuwa ga ainihin karnukan saliya a kuluha don su ci saboda su ba mukallafai ba ne khilafan liman mana a zalika min ashabina sabanin wanda suka hana wannan daga cikin malikiya ƴan malikiya da sauransu wato irin kamar karnuka na farauta da sauransu mutum zai iya zai iya ba su mushe su ci amma shi baya halatta ya ci mushe amma kare zai iya ci mushe wannan shine badin da malamai suka yi daga wannan hadisin Allahu a'lam sannan kuma Imam al-Qurtubi yace a cikin wannan akwai dalili akan kyaman ma'abuta barna da kuma kyaman garuruwansu da su sannan karkashin wannan hadisi har ila yau wasu malamai sun hana yin sallah a irin wayannan wuraren wuraren da aka azabtar da mutane ko aka tsine musu suka ce baya halatta a cikin ayi sallah a cikin ta saboda an suna kiran wannan daru su kudin wa buqati kasbin ko buƙa ta gadabin suna kiran shi wato gari na fushin Allah gari wanda yake gamuwa da fushin Allah da wurare na fushin Allah ibn al-arabi yake cewa to sai ya zama to wayannan wurare an ware su daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ju'ilal liyal ardu masjida wa tahura an sanya mun kasa ya zama to masallaci kuma ya zama mai tsarki to amma wayannan wurare an ware su daga wurin da ya halatta a yi sallah ko a yi tsarki a wajen baya halatta a yi taimama da turbayanta ko a yi alwala daga ruwanta ko kuma a yi sallah a wannan waje an gane wannan wato imamu turmuzi ya ruwaito daga ibn umar cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi ya hana a yi sallah a wurare guda bakwai ya hana a yi sallah a bola ya hana a yi sallah a kwata ya hana a yi sallah a makabarta ya hana a yi sallah a tsakiyar hanya ya hana a yi sallah a gidan wanka ya hana a yi sallah a magurfanar rakumi da kuma saman ɗakin Allah amma wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi amma hadisin da yifi ne bai inganta ba a kan shi to saboda haka shi yasa malamai suka yi sabani akan wannan shin za a iya sallah a nan wurare ko ba za a iya ba saka ce dangane da abin da ya shafi bola malamai sun ce bola in abin da ake zubawa a wajen mai tsarki ne to babu laifi mutane su yi sallah a wajen wani zai ce akwai bola da ake zubawa mai tsarki sai ce bolan Najeriya ka sani akwai bolan akwai kun samu na kira gumama me gumama ma'anan gumama shara bola larabawa sun ba mu kyautan gumama sun kwaso bolan da suka zubar a garin sun ba mu kyauta wannan kayan da muke sawa bola ne to wurin da ake zuba irin wayannan kayan ake zuba madara idan sun yi expire ake ɗauko kaji a kaji ba masu rai a saudiya ana suna ispaya kajin agri sai mutanenmu 'yan najeriya irin takarun nan sai su kamo wa'annan kaji su dafa su ringa siyar da shi ga 'yan najeriya sai ga kaza ɗan dangwale ne ga ganshi arha mutum ya siya ya ci shi eh, ɗin najeriya bai san wani bai ispaya ba ina fata gane wannan to irin wayannan ana wurin da ake zuba irin wayannan kajin da madara ake zuba ainihin tumatir in ya zama gwalagwaci ake zuba ainihin wannan kaya irin wannan kayan gwanjo da ake kawo mana na ake zuwa ɗari biyar biyar ɗari takwas ɗin nan to shi na ya kira bola to irin wannan waje ya halatta a yi sallah a wajen wurin da aka zuba gwanjo wanda kake sawa ya halatta a yi sallah ko bai halatta ba ya halatta amma kuma wurin da irin bola irin namu wanda ake kashi ake fitsari ake kaza ake kaza baya halatta a yi sallah a wajen to kamar abin da ya shafi bayi ba irin bayi din nan ya halatta ya sallah bayi wannan hadisin ya ce lafi amma hadisin da ibi ne to idan an ce bayi suna ya tara wani bayi ya fi ɗakin wani tsafta wani bayi ana wanke shi kal a sa turare a feshe shi ko ina ga gaji za ka ɗauka kai kanka za ka iya kwana a cikin dakin cikin kwanciyar hankali baka da matsala to irin wannan bola a irin wannan bayi din za a iya sallah a ciko ko ba za a iya ba dama annabi ya ce ju ilal liyal ardu masjida wa tahura an sanya mun kasa ya zan masallaci kuma ya zama mai tsarki idan mutum ya rasa wajen sallah wannan waje wanda babu da jisa zai iya sallah a wajen tunda wajen da ake bayan gidan a rufe yake sannan kuma an gyara wajen kamshi ma yake babu wani alamar da jisa tare da wajen to duk malamai sun yi magana akan irin wayannan wuraren an gane wannan ko an tsakiyar hanya ba. me yasa ka hana sallah tsakiyar hanya saboda shiga haƙƙin mutane ba wai dan najasa bane ko amma yanzu gashi sallar juma'a muna yi tsakiyar hanya ko sallar juma'a wasu ma wasu ma kan titi suke yi titin da matafiya suke bi nan suke hawa suke sallar juma'a yaya ya halatta yi sallar tsakiyar hanya duk wani abu wanda zai kawo cutar da al'umma bai halatta ba sai dai idan ya zamanto mutane sun watse daga wajen kamar ya zamanto lokacin ba mutane ko kuma akwai wani hanya wanda za su iya bi banda wannan hanya nan. amma in babu wani hanya matafiya ba wani hanya sai sun jira ku dole ko idar da sallah to gaskiya ba a kyauta ba amma in akwai wani hanya wanda za a iya biya yau ranar juma'a ne wancan wajen suna sallar juma'a har wannan waje za mu iya canza hanya babu laifi annabi ya ce la darara wala dirar ba cuta babu cutarwa sannan ƙarƙashin wannan malamai sun yi saɓani kan gida wanda aka yi kwace idan an kwace gidan mutum kamar gidanka ne da ƙarfi aka kwace sai ana sallah a gidan an gane za a iya sallah a wajen wasu malamai suka ce in an yi sallah sallah ba ta yi ba amma a cikin usul na malik sallah ta yi tare da zunubi in mutum ya kwace gida ya mai da shi masallaci sallah ta yi amma cikin zunubi sannan ana sallah a coci duk gaba ɗaya malamai yi bayani mun ga asali na abdullahi bin abbas wanda ya ce coci in akwai gumaka akwai hotuna akwai mutum mutumai ba a sallah ciki amma in coci ya zamanto babu komai a wannan waje abdullahi bin abbas as-sahabi yana ganin babu laifi in dai coci ya zama mai tsafta mai komai ya cika duk sharadi a yi sallah a cikin wannan wajen amma wasu malamai sun karhanta da abin da ya kama da wannan to duk dai akwai wurare da yawa wanda malamai suka hana to amma dai abin da ya tabbata ya hukuncin mutum in yayi sallah a irin wayannan wuraren kamar irin kasashen da aka tsine wa mutane aka yi musu azaba sai kai sallah a wajen sallah ta yi amma ana jiye ma matsala ne shine wayannan wurare wurare ne masu shi'umci Allah na iya saukar da tsinuwa ya shafe ka amma dai maganar tsarki waje ne mai tsarki an gane wannan ruwa ruwa ne mai tsarki ba ruwa bane mai matsala ruwa wanda ya cika sharadin shi laurin bai canza ba ɗanɗano bai canza ba warin bai canza ba najasa bai rinjaye shi ba za ka iya sallah a gare shi ko da ƙasar kafirai ne masu sabon Allah sai dai abin da ake gudu gare ka shi ne, gudun musiba kada ya same ka amma ba wai don kasancewa wannan ruwa haramun ne a yi amfani da shi najasa ba ne Allahu a'lam na to shine Allah ke cewa wa ma kalgana aidan wa ma kalgana sama'u na'am wa ma khalaqna samawati wal arda Allah ya ce ba mu halarci sammai da ƙasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya mun halicci sammai ne da ƙasai ba dan wasa ba mun halicce su ne da haƙƙi mun halicce su ne da gaskiya wa inna sa'ata la'atiya lalle tashin kiyama tana nan zuwa fasahi safahal jamil to aka ya manzo Allah ka yi rangwame ga kaburai masu cutar da kai rangwame mai kyau kaburai suna kiran ka boka kaburai suna kiran ka mai sihiri kaburai suna kiran ka mahaukaci saboda ka zo da sakon musulunci kana nuna musu a bauta ma Allah shi kadai kada a roƙi wani Allah kada a yi sujada ga wani Allah kada a yi rantsuwa da wani Allah kada a yi kaza kada a yi kaza eh? kada a yi yanka a kira sunan wani Allah sai suka ce suna kiran ka mahaukaci suna kaza to ya rasulullah duk abin da suke aikatawa na cutar da kai to ka kautar ka kau da kai ya rasulullah kau da kai mai kyau ya rasulullah an gane ko to kaga wannan aya Allah ya nuna mana cewa wato ya halici sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninta bil haqq da gaskiya a wata aya Allah ke cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammani mun halice ku ne don wasa ba mun halice ku don ibada ba ko mun halice ku ne muna masu wasa kuma kuna ganin ba za ku dawo zuwa gare mu ba ta'ala Allahul malikul haq sannan a wata aya Allah ya ce ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharun nas la ya'lamun go to Allah ta'ala ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu muna masu wasa ba mun halice su ne da wata hikima akwai hikiman da ya sa muka halici sammai da ƙasai an gane ku mun halici duniya ne don a bauta mana Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici aljanu da mutane ba sai don su bauta mun an gane wannan ku sai Allah yake ce ma annabi wa inna sa'ata lasatiya lalle tashin kiyama tana nan zuwa inna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur lalle tashin kiyama yana nan zuwa babu kokonto a cikin sa kuma lalle Allah yana tayar da wanda suke cikin kaburbura akwai wasu mutane daga cikin philosophers da kuma sufiya wasu daga cikin sufaye masu cewa masu aƙida ana kira aƙidan tanasukul arwa cewa duniya ba ta ƙarewa sai dai kawai a ringa jujjuyawa daga wannan hali zuwa wannan halin dan adam yana canzawa ne kila asalin shi kyankyaso ne idan ya kyautata aikinsa sai zama bera in ya ƙara kyautata aikin sai zama gafiya in ya kyautata aikin sai ya zama ya zama mage daga mage ya zama rago daga rago ya zama ya zama biri daga biri ya zama gwagwan biri daga nan sai ya zama mutum wai haka rayuwar ke jujjuyawa haka rayuwar ke jujjuyawa idan ko mutum yana munana aikinsa daga mutum sai ya fara canza halittarsa ila daga mai kuɗi ko daga mai mulki sai ya zama to mara mulki daga mara mulki sai ya zama talaka daga talaka sai ya koma biri daga biri sai ya koma alade daga alade ya koma mage daga mage ya koma gabiya daga gabiya ya koma bera da haka har an gane wannan ko to masu wannan aƙida in kaji ji mutum yana sallah sai ya kawo ma wannan aƙida to ba ya fita musulunci domin aƙidan abin da ke nunawa inkarin tashin kiyama tashin kiyama babu ita kawai dan adam zai rayu a nan duniya ne kawai wato gwargwadon aikin shi mai kyau zai ringa caccanzawa ba aƙidan musulunci bane an gane wannan ayi to kuma akwai masu ganin cewa duniya ba shi da farko haka nan ba shi da ƙarshe su ne ashabul illa daga cikin filosofa su ashabul illa su ne masu cewa wujudun lahi illatun fi wujudun makhluqat wai samuwan Allah shine dalili na samuwan halitta samuwan Allah shi ne dalilin samuwan halitta a nan mai nufi suna nufin cewa ba wai wani burgewa ba ne Allah ya yi da ya halice mu Lazumin wannan magana kada ka bata lokaci wajen roƙon Allah Allah yi mun kaza Allah ka bani tsawon rayuwa a'a shi ma Allah kawai ya ga an halice ka ne kawai samuwansa shine dalilin samuwanka ina san gano wannan to ba wai ba wai wato Allah yana nan fil azal daga bayan sai Allah ya halice dan adam la su ba su yarda da wannan ba suka ce matakar akwai Allah to akwai halitta ka kake na ka duba matsar akwai Allah wujudun lahi illatun fi wujudun makaluki samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta to ya kenan kaga halitta ba shi da farko ba shi da mai kenan tunda Allah bai da farko bai da ƙarshe ko wa wakal alal hayy alal hayy allazi la to sai ya to in ka yarda da wannan akida za ka kira ka musulmi ko kana sallah ko kana azumi ko kana zakka ko kana aikin haji ka yadda samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta to ka zaman to ka yi rinta ka bar addinin musulunci domin ka nuna kenan duniya bai da farko alhali Allah ya nuna mana cewa duniya tana da farko shi ma dan adam yana da farko hal ata alal insan yinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah Allah ta'ala ya nuna wato dan adam akwai lokacin da dan adam babu shi a duniya gaba daya amma sai aka nuna da duniya da Allah gaba daya lokaci ɗaya suka zo kuma har abada duniya tana nan akwai ashabu ɗabi'a masu cewa ɗabi'an Allah ne ya yi halitta kaga wanda bai san illan wannan magana ba ba zai ga abin nan ba ɗabi'an Allah ne ya yi halitta wato yadda ka san ɗabi'an ɗan adam ne ya yi bacci ɗabi'an ɗan adam ne ya ci abinci ɗabi'an ɗan adam ne ya zaga ya yi bayan gida ko ya yi fitsari kaga dan ɗan adam ya yi bayan gida sai bayan gida ce ya gode mishi dole ne ya fitar da bayan gidan ko yana so ko baya so sai ya fitar da shi dole sai ya yi fitsari shi ma Allah dole sai ya halice mu kaga wannan akida kai tsaye zindiganci ne yahudanci ne ko Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana al khiyara ubangijinka yana halittar abin da ya kuma yana zaban abin da ya so in Allah ya ga dama yayi halitta in bai ga dama ba zai halitta ba yin halitta ganin dama ne ba dole bane ga Allah wanda ya ce dole ne Allah ya halicci halitta to gaskiya ba musulmi bane shi akwai daga cikin philosophers na musulmi masu wannan akida din Allah shi kiyaye saka tashin kiyama akwai shi dole ne musulmi ya yarda akwai tashin kiyama eh? amal ladina kafaru Allah yub'asu qul bala wa rabbi la sunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir a ah, fasfai safa al-jamil ka kauda kai kauda kai mai kyau Allah yana nuna ma annabi abubuwan da kafirai ke masa na wulakanci da cin fuska da izgili to kada manzon Allah yayi saurin tsine musu an gane kada annabi yayi saurin tsine musu wayannan mutane ba su sani bane wasu in suka gano za su musulunta annabi yayi wa'azi yana bin su a hankali yana bin su a hankali har Allah ya sa su fahimci addinin musulunci Allah ta'ala na cewa famahilil kafirina amhilhum ruwaida ka jinkirta wa kafirai ka bi a hankali a hankali kila su gane an gane ko a wata aya Allah ke cewa fasfa anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamun ka kauda kai daga gare su wato ka ce aminci ya tabbata a gare ku idan mutum ya zage ka ce aminci ya tabbata gare ka da sandu za su sani fa sawfa ya'lamun sannan a wata aya Allah na cewa wa ibadur rahmanil allazina yamshuna alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wato bayan Allah mai rahama su ne wanda suke tafiya a doron ƙasa cikin sauƙi cikin aminci cikin natsuwa idan jahilai mutanen banza suka gaya musu maganan banza sai su ce salama mu zaman lafiya muke so mu ba ma son tashin hankali mu muna da'awa ne zuwa ga addinin Allah muna so a fahimce mu ba mun zo ba da tashin hankali bane an gane wannan ko wa idza sami'u lahwa a wata aya a'radu an ko mutanen kirki idan sun ji manganin banza sai su kauda kai gare shi An? Eh? wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagir jahiliyin. sai su ce mu muna da ayyukan in kuna ganin abin da muke biye da kyau to aikin mu namu ne kuma aikin ku naku ne aminci ya tabbata a gare ku ba ma bukatan jahilai an gani? ba ma neman jahilci ko aikin jahilci kaga anan wajen Allah ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma mai da'awa Allah yana kwantar ma da hankali saboda kai magajin annabawa ne irin abubuwan da aka yi ma ainihin annabawa kai ma za a ma kamar yadda shi ma manzon Allah Allah yake nuna masa kai ma fa kada ka yi tsammani wato ka kwantar da hankali? irin abin da aka yi ma amma annabi nuhu amma annabi kaza annabi kaza fa in yukazzibu ka faqad kuzziba rusulun min qablik ko idan an ƙaryata ka to hakika an ƙaryata manzanni gabaninka ga manzanni da yawa sun zo an ƙaryata su misali to kai ma za a ƙaryata ka to shi ma Zalika mai da'awa ya san in an zage shi ba shi ne farau ba an zagi manzo sallallahu alaihi wasallam an zagi ma Allah ila innal ilaha zu waladin ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasul ma'a min lisanil wara fa kaifa ana an ce Allah yana da da an ce kai manzo yayi bokanci wa iyaz billah sai mawaƙin ke cewa da Allah da manzan Allah ba su tsira ba daga harshen talikai to yaya kuma ni wani mawaƙi ke cewa wai za su mita na ƙisa timin na ƙisa fa huwa shahadatu libi anni kamilu idan ka ji cin mutunci na ko tauye ni daga nakasashen mutum idan ana zagi na duwa mai zagin in ka ga wani nakasashen mutum ne wato mutumin da yake wawa mai raunin hankali to wannan shaida ne cewa ni cikakke ne dama shi cikakke masu zage shi su me su na kasassu an gane masu zagin annabi da shi da su waye su to shine abin da yake magana fa iza samita naqisatin min naqisin fa hiya shahadatu li bi anni kamilun an gane to wannan aya shine Allah subhanahu wataala yake cewa annabi ya kauda kai to karkashin wannan malamai sun yi sabani kan wannan aya shin wannan aya an shafe shi ko ba a shafe shi ba wasu malamai suka ce an shafe shi bi ayatul saif da ayan nan na takobi shine fakhuzuhum waqtuluhum haythu taqibtumuhum wannan aya fakhuzuhum ku kama kafirai waqtuluhum ku kashe su duk inda kuka same su da can ana cewa manzon Allah kai hakuri kai hakuri saboda lokacin musulmi suna da rauni an gane ko an kashe musulmi da yawa a wannan zamanin wasu musulmi an azabtar da su nau'i nau'i na azaba amma ana ta cewa ayi hakuri ayi hakuri eh? to amma yanzu musulunci ya riga ya karfi ya kai matakin da za iya dauka mataki misali akan ta abin da aka yi to a lokacin sai Allah ya bada izini cewa annabi ya kashe su kafiran ya kama su kuma ya kashe su duk inda ya same su to wannan shine fahimtar wasu malamai amma wasu malamai suka ce wannan aya fa mu kama ce ba abin da ya shafe ta tana nan tana aiki so ce abinda ayyar suke nufi wato mu nuna wa kafirai kyakkyawar ɗabi'a wajen da'awa idan muna da'awa mu kau da kai ga wasu abubuwa saboda muna son kafiran su fahimce mu ne an gane wajen ila rabbika wajen ila sabir rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau an gane kai makafirai wa'azi mai kyau saboda su musulunta wa jahadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su da abin da yafi kyau ko za su dawo su fahimci musulunci su bika to wannan ra'ayi shine ra'ayin da mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka dauka cewa ba a shafa wannan aya ba kowane aya yana nan a matsayin sa. an gane wannan ko na'am inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka huwal khallaq shine mai halitta al'alim mai ilimi wasu malamai sun ce wannan alkallak siga ne na mubalaga Allah mai yawan halitta ne kuma mai yawan ilimi ana so a nuna halitta Allah na halitta da yawa kuma sannan Allah yana da ilimi mai yawan gaske kullum kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahr abala an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina walau ji'ina bi mithlihi madada to kalmar ubangiji baya kirguwa an gane Allah shi mai halitta ne ko masani a wato malamai malaman tafsiri suka ce Allah ta'ala ya haɗa kalman halitta da da ilimi a waje daya me hikiman da yasa Allah ya haɗa halitta da ilimi aka ce ya haɗa halitta da ilimi dan ya nuna wa mutane wato wanda ba shi da ilimi ba zai iya halittar duniya yadda muka ganshi wannan ku duba irin tsarin duniya akwai lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin matsakaici akwai lokacin ruwa kuma kowane lokaci yana da nashi amfanin idan babu lokacin zafi za mu cutu duniya gaba ɗaya zai zama kamar kankara ne in babu zafi kwata-kwata to wannan lokaci akwai ni'imomi da yawa da Allah ke saukarwa duk da muna fuskantar azaba a wajen wannan zafi din to yana da amfani sosai gare mu da kuma hatta ga shuka ai wannan zafin ba shi ya kira vitamin D ba vitamin D ba idan babu zafin rana ya dan adam zai kasance zai kasance gaba ɗaya kamar yadda ka san tana eh jiki ba kwari gaba ki ɗaya saboda haka Allah Allah da ya halice mu din nan masani ne shin sa a wata aya Allah ke cewa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir shin zai yi a ce wanda ya halice mu bai san abin da ya halitta ba Allah da ya halice mu shi yafi kowa sanin abin da ya halitta shi yasa ke cewa Allah ta'ala shi ya halice dan adam shi ya kamata ya tsara wa dan adam tsarin rayuwa Allah shi ya halice mu bai yiwuwa a ce Allah ya halice mu a ce wani ne kuma zai tsara mana tsarin rayuwa ya nuna mana ga irin tsarin mulkin da za mu bi mu bi tsarin demokrasi ko mu bi tsarin communism ko mu bi tsarin kaza za mu samu nasara shin shi ya kamata mu tambaya ko Allah da ya halice mu Allah da ya halice mu Allah da ya halice mu shine yace ala lahul khalq wal amr ku saurara Allah shike da halitta kuma shike da umurni Allah da ya halice mu shi ya kamata ya ba mu umurni ya nuna mana abin da yake wajibi akan abin da yake mustahabi abin da yake haram abin da yake kaza abin da yake kaza shi ya kamata ya tsara mana tsarin rayuwa amma sai ya zama to Allah ya halicce mu su kuma turawa suna tsara mana tsarin rayuwa demokradiya communism socialism capitalism shin duk wannan tsarin musulunci ne la wayannan tsarurruka sun yi hannun riga ga addinin musulunci Allah gaba ɗaya ya kira su tsari na jahiliya hukunci na jahiliya afa hukumar ke yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumi yaqinun bi liqaumi yuqinun shin hukuncin jahiliya mutane suke nema wane ne yafi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini babu kamar yadda bature shi yayi rediyo shi yake tsara manual din rediyon haka ne ko ba zai yi a ce bature ya yi rediyo ba sai wani dan Najeriya zai tsara manual din a'a wanda ya yi rediyon ya san abin da ya sassanya a cikin rediyon shi ya kamata ya tsara manual din a kai to shi yasa Allah yake nuna mana shi khallaq ne kuma alim mahalicci ne mai ilimi ne shi wanda ba shi da ilimi ba zai iya halitta ba yanzu wannan ginin da wannan tsarin in ba masanin ginin ba waye zai iya gini irin wannan wane ne zai iya yin moto in ba masanin in ba masanin irin mota ba misali to ka duba dan adam wanda dan adam shi ke sarrafa duniya gaba daya zai yi a ce wanda ya halicce shi bai da ilimi ba shi da hikima ba zai yi ba shi yasa Allah galiban yake hada halitta da ilimi ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir an qul a mere da kuma inda suke a wani yake cewa Allah yake ce ma kafirai masu cewa mai yuhil izama wa hiya shin wane ne wanda yake rayar da kashi alhali kashi ya riddige sai Allah ya ce mai qul yi hal ladhi anshaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim haka sai hada al-khalq wal ilm wane ne yake rayar da kashi bayan ya rindige da Allah ya ce kul yuhyi allazi anshaha awwala marra sai Allah ya ce wanda ya kirkiro wannan halitta farkon lokaci shi ke rayar da ita wa huwa bi kulli alim shi masani ne ga dukkan halitta gaba ɗaya babu abin da bai sani ba shi Allah subhanahu wataala a gani to kaga duwayen nan gaba ɗaya ayoyin na nuna mana wato Allah ta'ala mai halitta ne sannan kuma Allah mai ilimi ne shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta na'am ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله يتشى حقيقة من باك بقوي daga cikin abubuwan da ake maimaitawa abubuwan da ke maimaituwa da kuma alkur'ani mai girma duk mun baka su haka idan mutum ya duba wannan aya da kyau Allah ya ba mu abubuwa guda biyu daga zahiri malaman nahawu suna cewa al-aqab yaqtadi maza al-mugayara adab yana hukunta bambanci walaqad atainaka sab'a min al-masani hakika mun baka abubuwa bakwai daga cikin abubuwan da ake maimaita shi kuma sannan mun baka al-qur'ani mai girma kaga abubuwa nawa ne ba mana abubuwa biyu to shine malaman tafsiri kai gwajin fahimta shin abubuwa biyu ne ko abu ɗaya ne a nan wajen wasu ka ce kai abu ɗaya ne wasu ka ce abu biyu ne wasu ka ce abu ɗaya ne aka yi in abu ɗaya ne me yinsa aka yi adafi a gare shi akwai abin da kira a shay ala yi la ju wato yi adafin abu a shi kanshi ya halarta an gane ja a rajulu wa rajulu ko ja a yahaya wa yahaya shi ne yahaya shi kanshi kuma ya halatta ya halatta amma malamai sun ce idan aka bambanta lafazi ya halatta in dai lafazi ya zama daban-daban ko da su ɗaya ya halatta an gane kamar sabbi hizmar rabbikal a'la ya ga ce allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shin allazi khalaqa fasawwa da wallazi qaddara fahada daban-daban suke eh amma me aka yi a nan wajen an yi bi. wanda wani in yaga an yi wannan bi zai dauka allazi khalaqa fasawwa daban da wallazi qaddara fahada daban wallazi akhraj al mawa da wallazi akhraj mar'a daban kuma duk ɗaya ne Allah ne dai wannan kuma aka sa adafi malamai su ce ya halatta kamar yadda muka a wannan aya an yi Allah ne shi kadai amma an kawo shi da adafi kai ka ce wasu abubuwa ne daban-daban dalili saboda bambancin lafazi in dai lafazi ya bambanta to ya halatta a yi adafi suka ce wannan walakar ata yana ka saba a milal masani da walƙur'an al'azim da abu ɗaya ne an gane wannan ko suka yi bayani suka ce wato wannan in muna so mu san shi akwai hanyar fasara guda biyu akwai tafsirul qur'an bil qur'an akwai tafsirul qur'an bis sunna to an duba cikin qur'ani ba ga ayan da ya fito da wannan ma'ana karara ba wani aya ne ya fassara mana saba'ul masnil masani karara ba a gani ba to sai aka ce to tunda ba a gani ba ai akwai wanda Allah ya aiko ko wanda shine Allah ya ba daman yayi mana fasara alqur'ani shine malamin alqur'ani duk abin da ya faɗa zamu yadda game da shi wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka maka da littafi ba ya rasulullah sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani akan shi to malaman tafsiri ya rasulullah sun yi sabani akan sab'a milal Masani wal qur'an alazim malamai sun faɗi maganganu da dama kan wannan an gane wasu malamai kamar abdullahi bin abbas ya ce to insha Allah an nuna mun cewa lokaci yayi insha Allah za mu dasa daga nan wajen za mu ji fassarar sab'a min al-masani wal qur'an al-azim za mu ji bayanin malamai za mu ji kuma rafakar jama'a maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul insha Allah subhanaka allahumma wa hamdi a an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk